daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa dufai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin), sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana. inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne aka kamo a cikin shirin sa na safe. Zango na farko kenan a jerin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. To a jerin shirin da muke dauke da su a wannan safiyar ta Alhamis da farko dai akwai labaran duniya. Sai kuma sharhin bayan labarai daga nan muna dauke da shirin kokun san. Ba haka hakan akwai mu dauke da shirin na Ramadan ɗaya kenan daga cikin waɗanda muka sabaka muku. a dalilin wannan wata na Ramadana mai alfarma. Sai kuma shirin duniyar mu a yau wanda zai kasance cika makin jerin shirin namu na wannan safiyar. To waɗannan da yarar Allah su ne abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin. Da fatan kuma masu sauraro za a kasance da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa. Nan da an ɗaki koki masu zuwa za mu zo muku da labaran duniya da ɗumuɗuminsu. su. To tare da sallama masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da nan tafe bayan na fara da karanta muku labaran duniya. Jagoran Jun juhal Musulunci na Iran ya bayyana cewa kiran da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na tattaunawa da Iran ba komai bane illa wani yunkuri na yaudarar al'ummar duniya. Ƙungiyar Hamas ta yi maraba da matakin Yemen na haramta wa jirgin ruwan Isra'ila shiga tekun Bahar Maliya. Ƙungiyar ECOWAS ta kaddamar da ta mai dakaru dubu biyar don yakar ayyukan ta'addanci. To wannan kanin labaran kenan yanzu kuma haga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka a Jagoran juyin juhalin musulunci na Iran Ayatollah Said Al-Hamenei ya ce kiran da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na tattaunawa da Iran ba komai ba ne illa wani yunkuri na yaudarar al'ummar duniya. Mun zauna tsawon shekaru muna tattaunawa, mun zauna da su teburin tattaunawa bayan hakan shi wannan mutumin ya yayyaga yarjejeniyar da aka sanya wa hannu. Kamar da jagoran ya bayyana yayin da yake jawabi ga taron ɗalibai a birnin Tehran a jiya Laraba. Tunda mu kan ga baya girmama yarjejeniyar menene ma'anar yin shawarwari kuma. Saboda haka kiraye-kirayen shawarwari da tattaunawa na da nufin yaudarar jama'a na duniya in ji jagoran. Ayatollah Said i ya ce idan manufar tattaunawar ita ce a ɗage takunkumi yin shawarwari da wannan gwamnatin ta Amurka ba za ta cire takunkuman ba. Hakan zai sa takunkumin ya ƙara tsananta tare da ƙara matsin lamba in ji jagoran. yayin da yake mayar da martani kan zargin da kasashen yammacin duniya ke yi na cewa tehran na neman mallakar makamin nukiliya jagoran ya sake jaddada cewa iran ba ta son kera makamin kare dangi inda ya kara da cewa da tana da niyyar irin hakan da ta yi shi tun zuwa bayo ba an ce ba za mu bar iran ta samu makaman nukiliya ba da ma mu ba mu san mallakar makaman kare dangi da amurka ba za ta hana mu ba idan muna bukatan hakan gaskiyar ita ce ba mu da makaman nukiliya saboda mu da kanmu ba ma son su saboda wasu dalilai in ji jagoran na jin halin musulunci na kasar iran ayatollah said al ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov ya ce kasarsa na goyon bayan sake farfado da jirgin nukiliyar farko da ta iran da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin nuna ya amince da ita Mr. Lavrov ya da goyon bayan Moscow ga sake farfaɗo da muhimmiyar yarjejeniyar da Iran da manyan kasashen duniya suka wa hannu a shekarar 2015. Mun tattauna halin da ake ciki a yankin tekun fasha da kuma shirin haɗin gwiwa in ji Lavrov a wata hira. A cewar kamfanin lancin labarai na TAS yayin da yake amsa tambaya kan ko batun Iran na cikin tattaunawar da ake tsakanin Rasha da kuma Amurka. Rasha ta tattauna halin da ake ciki dangane da yarjejeniyar da Iran ta kulla da Amurka yayin da ta ci gaba da tattaunawa kan batun da kasashen turai yana mai ci da maido da rijiyar da ake yi a halin yanzu wanda amurkawa suka balle a cikin a cikinta a lokacin gwamnatin trump ta farko lavrov ya bayyana cewa rasha ta goyi bayan ci gaba da tsarin da ya samar da ainihin yarjejeniyar da kwamitin sulhu da iran suka amince da ita za mu ga yadda lamarin zai kasance in ji shi yayin da yake magana kan shawarwarin da ya yi da jami'an amurka da na turai ministan harkokin wajen na rasha ya kuma yi magana kan rahotannin kafafen yada labaran kasashen yammacin duniya da ke nuna cewa shugaban amurka donald trump ya yi kira da a kulla sabuwar jirgin nukiliya a wata wasiƙa da ya da ake zuwa tehran amurka na son sabuwar jirgin nukiliyar da iran don tilasta mata kada ta goyi bayan ƙungiyoyin da ke gabas ta tsakiya amma wannan zaɓin ba zai yi tasiri ba abin damuwa ne yadda amurkawa su sanya sharuɗan siyasa ga wannan sabuwar shirin in shi shi lavrov ya kuma yi watsi da duk wani matsin lamba ga iran kan tasirin da take da shi a yammacin asiya kasashen iran da kuma bayar sun rataba hannu kan wani daftari na bunƙasa alaka da haɗin gwiwa da kuma a fannin tsaro manasan tsaron ƙasar iran abdulaziz wato aziz naziza da takwaransa na kasar belarus victor krenin ne suka rataba hannu kan wata takarda kan faɗaɗa haɗin gwiwar tsaron ƙasashen biyu an rataba hannu kan takardar ne a wata ganawar da ministocin suka yi a minsk babban birnin kasar belarus inda bangarorin biyu suka kuma tattauna kan batutuwan da suka shafi tsaro da kuma hanyoyin zurfafa alakar da ke tsakanin kasashen biyu da inganta haɗin gwiwar soji a yayin ganawar bangarorin biyu sun yi nazari kan batutuwan da suka shafi tsaro da kuma musayar ra'ayi kan hanyoyin zurfafa dangantakar da ke tsakanin su a yayin wannan taron ministocin wato ministan tsaron kasar ya jaddada mahimmancin haɗin gwiwar tsaro musamman ta hanyar yin amfani da karfin ƙungiyoyin kasa da kasa ciki har da kasancewar ƙasashen biyu a cikin ƙungiyar haɗin gwiwa ta shangai wajen tunkarar barazanar bai ɗaya ya rataba hannu kan wannan takarda a matsayin wani muhimmin mataki na ƙarfafa hulɗar tsaro da tsaro tsakanin tahiran da kuma minsk a nasa bangaren janar victor krenin ya ministan na tsaron belarus ya jaddada bukatar ci gaba da haɗin gwiwar tsaro domin tabbatar da tsaro mai ɗorewa to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran Ƙungiyar gwagwarmayar Falastinawa ta Hamas ta yi maraba da matakin da ƙasar Yemen ta ɗauka na haramta haramtawa jirgin ruwan Isra'ila shiga tekun Bahar Maliya. bayan sanarwar da kungiyar ansarullah ta kasar yemen ta fitar na cewa za ta dawo da haramcin da ta yi wa jirgin ruwan isra'ila ko kuma masu alaka da su na tsallakawa tekun bahar rum hamas ta fitar da sanarwa inda ta yi maraba da matakin ta bayyana wannan mataki a matsayin wanda ke nuna hakikanin matsayar al'ummar yemen da gwamnatin kasar na goyon bayan gwagwarmayar al'ummar palestino har ila yau kungiyar ta yi kira ga dukkanin kasashen larabawa da na musulmi da kuma yantattun kasashe a duniya da su kara zagi dantse wajen matsin lambawa 'yan mamaya da magoya bayansu da su kawo ƙarshen hararen wuce gona da iri kan gaza da ɗage shingen da aka yi musu da kuma tabbatar da isar da kayayyakin jin kai ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma sai dai yawo ta ƙaddamar da dakarunta na dindindin domin daƙile ayyukan ta'addanci da sauran munanan laifukan laifuka daban-daban a yankin ƙasashen da take jagoranta ministan tsaron najeriya muhammad badur abubakar ne ya sanar da hakan yayin taron kolin ecowas na hafsosin tsaro karo na 43 a babban birnin tarayyar najeriya abuja a ranar talata taron ya samu halartar manyan hafsoshin tsaro na kasashen kungiyar ta ecowas in na mali nijar da kuma burkina faso waɗanda suka bale daga kungiyar badur ya ce taron ya ce da kudurinsu na magance matsalolin tsaro da ke addabar yankin To jama'a labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Tumar da lama sauraron mu bayan da aka shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne na taskar mu ta shirye-shirye muna nan tafi da sharhin bayan labarai bayan hakan akwai shirin ko sai kuma shirin nan musamman kan watan azumin ramadana daga nan kuma akwai shirin duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin jerin shirin na wannan safiyar ta alhamis a sha sauraro lafiya bismillah rahman rahim assalamu alaikum sauraro sharhin bayan mu zai magana dangane da korar sojojin faransa daga ƙasashe kimanin shida a yammacin afirka tare da buƙatar macron ya nemi uzurin wa'annan ƙasashe. wanda ni tahir amin zan karanta madalla bayan da ƙasashen mali da burkina faso da niger da ivory coast suka kori sojojin faransa daga ƙasashen su. A yanzu kuma ƙasar senegal ta ba da sanarwar korar sojojin faransa daga ƙasar tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar mali da kuma korar sojojin ƙasashen waje daga cikin hada sojojin ƙasar faransa da kuma na majalisar ɗinkin duniya daga ƙasar ɗaya bayan ɗaya ƙasashen yammacin afirka kuma tsoffin ƙasashen da faransa ta yi wa mulkin mallaka suka fara korar sojojin faransa daga kasashen su bayan burkina faso da jamhuriyar niger da kuma ivory coast a yau kuma senegal kasashen sun kori sojojin faransa daga kasashen su wannan yana daga cikin sauye-sauyen da suke faruwa a kasashen yammacin afirka a cikin 'yan shekarun da suka gabata wanda kuma yake nuna yadda kasashen da aka yi wa mulkin mallaka a wannan yankin suke ƙin waɗanda suka yi masu mulkin mallaka hatta bayan sun ba su abin da suka kira 'yancin kai a zahiri dai dukkanin wannan ƙasashe babu ko da ɗaya wacce take da wani ci gaban a zo a gani da ta samu a wannan lokacin fiye da shekaru 60 da ƙasar faransa ta ce ta ba su 'yancin kai ba abin da take yi sai kwasar dukiyoyin waɗannan ƙasashe zuwa ƙasar faransa misali shine an ce kashi 20 cikin 100 na ton 88,200 na sinadarin uranium da ya shiga ƙasar faransa a cikin shekaru goma da suka gabata ya fito ne daga jamhuriyar niger a ƙasar mali ƙasar faransa tana fitar da ton-ton na gwalagwalai zuwa ƙasar faransa amma ba za ka taɓa ganin wani ci gaba a ƙasar ba kamfanin dilancin labarun pars today na kasar iran ya nakalto daga tashar talabijin ta euronews yana cewa ofishin jakadancin kasar faransa na cewa a ranar lahadi tara ga watan maris na shekara ta 2025 sojojin kasar faransa sun miƙa sansanin sojojinsu guda biyu da ke hannunsu ga sojojin kasar ta senegal kafin haka dai a ranar 22 ga watan fabrairu shekara ta 2025 ne dai kasashen biyu suka kafa kwamitin haɗin gwiwa na kula da shirin ficewar sojojin faransa daga ƙasar sai kuma ƙasar ivory coast inda sojojin faransa suka miƙa sansanin sojojinsu tilo a ƙasar ta ivory coast ga sojojin ƙasar a ranar 20 ga watan fabrairun shekarar da muke ciki ministan harkokin wajen ƙasar faransa sepostin lacuna da kuma takwaransa na kasar ivory coast ta nefe rohima ne suka rataba hannu kan takaddun ficewar sojojin kasar na faransa daga kasar kamfanin dillancin labarun isna na kasar iran har ila yau ya bayyana cewa sojojin kasar faransa 400 ne suke zaune a sansanin sojojin kasar sannan kwamandan sojojin ivory coast ne ya ba da sanarwar kawo ƙarshen zaman sojojin kasar faransa a kasar a wani biki na musamman da aka gudanar a babban birnin kasar a ranar 19 ga watan fabrairu shekara ta 2023 labarin ya kara da cewa a bikin da yi an sauke tutar kasar faransa sannan aka naɗe shi har ila yau aka buɗe tutar kasar ivory coast aka ɗaga shi a inda aka sauko da na kasar faransa amma kafin haka sojojin kasar faransa sun fice daga kasar mali ne a ranar 20 ga watan agustan shekara ta 2022 bayan shekaru tara da shiga kasar da sunan tabbatar da zaman lafiya kwamandan rundunar sojojin kasar faransa a mali ya ba da sanarwar kawo ƙarshen aikin rundunarsa wacce ake kira barhan a wannan ranar inda suka ratsa ta jura niger sannan kuma suka fice daga kasar kwata-kwata. a niger dai sojojin faransa 1,500 ne suke zaune a birnin yamai kafin su fice a ranar 22 ga watan disamban shekara ta 2023 haka ma kasar chadi sojojin faransa sun fice daga wani sansanin su a birnin jemena a ranar 30 ga watan janairun shekara ta 2024 ya zuwa yanzu dai sojojin faransa sun fice daga mafi yawan kasashen da suke zama a kasashen afirka sai kasar Djibouti inda take da sojoji 1,500 da kuma Gabon inda take da sojoji 350. Masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. Ko kun san. jama'a masu saurari assalamu alaikum yau alhamis goma sha uku ga watan maris ɗin shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha uku ga watan ramadan na shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu saurari ko kusan cewa shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida da suka gabata a rana irin ta yau a ramadan na shekara ta farko bayan hijirar manzon allah daga makka zuwa madina manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kulla alaka ta untaka tsakanin sahabbansa muhajirun da kuma sahabbai ansar a madina muhajirun dai su ne waɗanda suka yi ƙaura tare da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina da kuma suka bar dukiyoyinsu da iyalansu a can saboda cutarwa da suka fuskanta daga musharkan kwarashawa a makka sannan kuma ansar su ne mutanen da suke musulmi a madina waɗanda suka ɗauki bakuncin muhajirun da suka zo daga makka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kula wantaka tsakanin dukkanin sahabban sa muhajirun da wasu daga cikin ansar wato kowane daya daga cikin muhajirun yana da dan uwansa daga cikin ansar sai aliyu bin abi talib shi kadai ya rage manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai hada shi da wani daga cikin ansar ba daga nan ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kama hannunsa inda ya ce da shi kai ne dan uwana duniya da lahira a wannan yan wantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya kulla tsakanin sahabbansa ansar sun sadaukar da dukiyoyinsu da kuma dukkan abin da suka mallaka domin kyautatawa yan uwansu muhajirun saboda Allah hakanan kuma wannan ya zama ɗaya daga cikin abubuwa na tarihin musulunci da ba za a ta mantawa da su ba wanda kuma suke koyar da dubban darsa na 'yan adamtaka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koyar da al'ummar musulmi da ma 'yan adam baki ɗaya. masu saurare kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha uku ga watan maris ɗin shekara ta 1948 yahudawan sahiyuniya masu alaka da ƙungiyar ta'addanci ta hagana wanda suke ɗauke da maggan makamai suka kai hari a ƙauyen husainiya na falasɗinawa da ke arewacin yankin jalil a yan wannan hari da yahudawan sahiyuniya sun lalata gidajen falastinawa fararen hula masu tarin yawa da kuma gidajen mutane marasa galihu da kashe wasu fararen hula sittin mazauna ƙauyen na Hussainiya. Haka zalika, 'yan ta'addan Yahudawan Sahiyuniya din sun rusa gidaje a gundumar Kutam da take birnin Kudus, sannan kuma duka hakan ya faru ne a rana guda, inda suka kashe da kuma jika da wasu falastinawa masu yawa a wannan gunduma. Kisan gilla da ƙungiyoyin yahudawan sahiyuniya 'yan ta'adda suke yi wa al'ummar falastinu ya faru saboda yahudawan sahiyuniya ɗin sun so shelanta haramtacciyar kasar isra'ila a birnin kudus bayan janyewar sojojin burtaniya 'yan mulkin mallaka daga falastinu kamar da kuma aka shelanta kafar isra'ila watanni biyu bayan kisan kyashin da aka yi wa falastinawa a ƙauyen husainiya tun daga wancan lokacin ne dai har inda yau take babu wata ɗaya daga cikin manyan ƙasashen duniya wadda ta bukaci a gudanar da bincike akan wannan aikin ta'addanci wanda yahudawa suka aikata a kan fararen hula a ƙauyen husainiya masu saurare ko kun san cewa shekaru 109 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha ga watan maris ɗin shekara ta alif shida aka haifi marubuci ɗan ƙasar faransa pierre gasca a birnin paris fadar mulkin ƙasar jamusawa sun kama gaska a lokacin yakin duniya na biyu yana da son zaman lafiya da son ganin an yi adalci a cikin lamura na zamantakewar al'umma ɗaya daga cikin mahimman ayyukansa shine rubutun littafinsa mai suna haramcin hankali gaska ya mutu a shekara ta 1997 masu saurare ko kusan cewa shekaru 200 da sa gabata a ranar irin ta yau Ayatollah Said Abdulkarim Ha'iri Yazdi ya kafa cibiyar ilimi ta Hausa a birnin Qom. Kafin wannan lokaci da birnin Qom ya shahara kan yadda mutanen garin suke son iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan shigowar addinin musulunci a kasar Iran. Sannan kuma kasantuwar hubbaran sayyida Fatima Ma'suma yar uwar Imam Rida alaihi salam limami na takwas daga cikin limamai masu tsarki na iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ƙara ɗaukaka matsayin wannan birni da kuma shahararsa tun lokacin da aka kafa cibiyar ilimi ta hausa a birnin kom birnin ya zama cibiyar yada ilimin addinin musulunci hakanan kuma ya zama babbar cibiyar yada addini a duniya bayan jin juhalin musulunci da aka yi a kasar iran shekara ta 1979 wanda kuma daga lokacin da aka yi juyin juhalin musulunci a kasar ta iran wannan birni ya ƙara shahara sannan kuma cibiyar hauza ta birnin kum ta bude kofofinta ga dukkanin dalibai waɗanda suke sha'awar koyon ilimi na addinin musulunci a bisa koyarwa ta masabar ahlul baiti wanda kuma hakan ya sanya dalibai daga sassa daban-daban na duniya suke ta isa birnin da kuma shiga makarantu daban-daban da suke karkashin cibiyar hauza a birnin kum domin samun ilimin addinin musulunci daga wancan lokacin ya zuwa yanzu dai cibiyar ilimi ta hauza ta birnin kum ta fitar da dubban ɗalibai waɗanda ta yi a matsayin malamai wanda kuma sun yi rubuce-rubuce na dubban littafai waɗanda ake amfana da su a ɓangarori daban-daban na ilimin addinin musulunci wanda kuma har yanzu wannan cibiya tana ci gaba da gudanar da al'amuranta na ilimi a birnin Naƙum. a'uzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu ala ashrafil mursalin saidina wa nabiyyina muhammad wa ala ahli baitihi tayyibin tahirin jama'a ma saurare 'asalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman dangane da ranakun watan ramalana mai alfarma a ci gaba da bayanin da muke yi kan abubuwan da ya wajaba ga mai azumi ya nisance su. A shirinmu da ya gabata mun yi takaitaccen bayani ne dangane da yadda wayan gari da janaba da gangan yake ɓata azumi a watan Ramalana, sai lokaci ya mana halinsa. Don haka, a yau za mu ɗora ne daga yadda muka tsaya kamar haka. Na takwas, ƙirƙirar ƙarya da jingina ta ga Allah maɗaukakin sarki. ko manzon Allah Muhammadu ɗan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa yana ɓata azumi idan bisa ganganci ne, nan hukuncin yin ƙarya ga sauran annabawa da imamai goma sha biyu na iyalan gidan manzon Allah tsarkaka salam, shi ma yana ɓata azumi a bisa mashahuriyar magana. Shin hukunci na ƙarya aka jingina gare su ko kuma hadisi ne, akan al'amarin duniya ne ko na lahira. babu bambanci yana ɓata azumi, amma da a ce mai azumi ya yi niyyar faɗar gaskiya ce, sai kuma maganar da ya jingina gare su ta zame ba haka take ba, to a nan azuminsa ya inganta, Haka nan na ƙalto labari da hikaya na ƙarya daga wani mutum ko littafi ba ya ɓata azumi. Idan mai azumi ya naƙalto ingantaccen magana daga Allah ko manzansa, sannan ya ƙaryata da gangan azuminsa ya ɓaci. Haka nan idan mutum ya ƙirƙiri ƙarya a cikin dare, sannan da rana a lokacin da yake azumi, ya jingina ta ga Allah ko manzansa, shi ma azuminsa ya ɓaci. A gefe guda kuma, a wajen wasu malamai ƙirƙirar ƙarya da jingina ta ga Allah maɗaukakin sarki, ko manzansa ko kuma sauran annabawa da imamai goma sha biyu na iyalan gidan manzon Allah alaihi yana daga cikin manyan laifuka, sai dai bayi ɓata azumi. Na tara, mai azumin da ya bar ƙura mai kauri ya shiga cikin maƙogwaronsa da gangan ko bisa sakaci azuminsa ya ɓaci a wajen wasu malamai shin ƙurar da ta shige cikin maƙogwaron mai azumi ƙura ce ta halal misali ƙurar gari ko kuma ƙurar abin da ke haramun ne a ci misali ƙurar ƙasa da makamantansu shin mai azumi ne ya sanadiyar ta ƙurar da kansa ta hanyar shara ko kuma iska ce ta tada ƙurar matuƙar dai mai azumi yana da ikon kare shigar ƙura cikin maƙogaransa, amma ya yi sakaci ya bar ƙuran ta shige, to azuminsa ya ɓaci, amma mai azumin da ya bar ƙura maras kauri ta shige cikin maƙogaransa da gangan ko bisa sakaci, azuminsa bai ɓaci ba, sai dai idan ƙurar maras kauri ta taru ne a bakin mai azumi, sannan ya haɗiye da gangan, to a irin wannan yanayi azuminsa ya ɓaci, Haka nan shigar da tururi ko hayaƙi cikin maƙogwaron mai azumi ba ya ɓata azumi, sai dai idan tururin ya zame ruwa a cikin bakin mai azumi sai ya haɗiye da gangan, to a irin wannan yanayi azumin mutum ya ɓaci. Amma dangane da shigar da ƙura mai kauri cikin maƙogwaro bisa mantuwa, ko gafala, ko rashin tsammanin shigar ƙurar, ko kuma ƙurar ta shige maƙogwaro ne a latilas wato babu yadda mai azumi zai hana shigarta cikin maƙogwaro. to a irin waɗannan halaye azumin mutum bai ɓaci ba a gefe guda kuma wasu malamai sun bayyana cewa itiyaɗi ne Habi, mai azumi ya ɗauki matakin hana shigar ƙura mai kauri ko maras kauri cikin maƙogwararsa da gangan hakanan shigar tururi da hayaƙi cikin maƙogwaro amma shigewarsu cikin maƙogwaro ko da bisa ganganci ne ko sakaci ba su ɓata azumi wato shigar ƙura da tururi da hayaƙi cikin maƙogwaro ba su daga cikin abun da suke ɓata azumi a wajen waɗannan malamai, amma dangane da hukuncin shan taba sigari ga mai azumi, akwai maganganun malamai kamar haka. Na farko, wasu malamai sun bayyana cewa shan taba sigari ga mai azumi yana ɓata azumi bisa itiyaɗi wajibi. Na biyu, wasu malamai sun bayyana cewa shan taba sigari haramun ne a shari'a, amma shansa ba ya ɓata azumi. dukkanin abubuwan da muka ambata cewa wajibi ne ga mai azumi ya nisance su suna ɓata azumi ne idan mutum ya aikata su a kan ganganci kuma yana da masaniyar cewa aikata su da gangan yana ɓata azumi jahilin da yake da damar neman ilimi amma ya ƙi tashi ya nemi sanin hukunce-hukuncen shari'a saboda sakaci idan ya aikata abin da ke ɓata azumi misali ya yi sanadiyan fitan mani da rana a watan ramalana da gangan bisa rashin sanin hakan yana ɓata azumi to azuminsa ya ɓaci amma jahilin da ba shi da daman neman ilimi kuma bai yi sakaci wajen neman sanin hukunce-hukuncen shari'a ba idan ya aikata abin da ke ɓata azumi misali ya yi gugutu da abu mai ruwa da rana saboda bai san yana ɓata azumi ba ko kuma ya yi gugutun ne bisa tabbacin bayi ɓata azumi to wasu malamai sun bayyana cewa azuminsa bai ɓaci ba yayin da wasu malaman suka bayyana cewa azuminsa ya ɓaci amma a bisa itiyaɗi wajibi idan mutum ya aikata abin da ke ɓata azumi bisa mantuwa ko rabkanuwa ko gafala to azuminsa bai ɓaci ba amma mai azumin da ya aikata abin da ke ɓata azumi bisa mantuwa sai ya tsammaci cewa azuminsa ya ɓaci don haka ya ci gaba da aikata abin da ke ɓata azumi da gangan to a nan hukuncinsa ɗaya yake da wanda ya ɓata azuminsa da gangan, wato azuminsa na wannan ranar ya ɓaci, jahilin da ya kasance ba shi da masaniya dangane da wajabcin yin azumi a kansa, don haka bai yi azumin watan Ramalana ba, to wajibi ne ya ramakon azumin watan Ramalana da suka shige shi, kuma ba bambanci, shin jahilcinsa ya samo asali ne daga sakacin rashin neman ilimi ko kuma jahili ne da ba shi da daman sanin hukunci da ya hau kansa a shari'a na yin azumin wata Ramalana, misali, yara mata da suke saurin balaga. Faɗakarwa a dukkanin wajajen da muka bayyana saɓanin fatoyin malamai, wajibi ne a kan mutum ya koma zuwa ga mushtahidin da ke masa takalidi domin yin aiki da fatawarsa, domin a wannan shiri namu muna ƙoƙarin bijiro da fatoyin da suka shafi hukunce-hukuncen azumin watan Ramalana ne, musamman ma muhimmai daga cikinsu da aka samu daidaiton baki a tsakanin malamai, amma a wasu bigiran babu makawa sai mun bayyana hukuncin da suke da saɓani a kai saboda muhimmancin hukunce-hukuncen. Babu laifi mai azumi ya tauna abinci ga ƙaramin yaro ko sanya abinci a baki domin tsuntsu ya dinga ci daga bakinsa. ko ɗanɗana miya sannan ya tofar da yin aswaki da busasshen itace ko zama a cikin ruwa ga namiji amma ban da nutsar da kai yanzu kuma ga abubuwan da suke abin ƙi ne ga mai azumi ya aikata su wato abubuwan da suke makaruhi abin ƙi ne mai azumi ya aikata abubuwa kamar haka wasa da mace ko shafarta ko sumbartarta ko aikata duk wani abin da zai tada sha'awa idan mai azumi yana da amincin hakan ba zai yi sanadiyan fitan mani da gare shi ba, ɗaukan jinin mai azumi da zai yi sanadiyan raunana shi, amma babu matsala matuƙar ɗaukan jinin ba zai raunana shi ba, shaƙar duk wani ice mai ƙamshi, amma ba a ƙi mai azumi ya sanya turare mai ƙamshi ba. Jika tufar da mai azumi ke sanye da ita, mace mai azumi ta zauna a cikin ruwa. yin gugutu da magani daskararre wato sanya daskararren abu ta dubura misalin magani ga mai azumi yin ƙaho da zai janyo raunana mai azumi mai azumi ya cire haƙori da ke matauni ne a tsakanin haƙwaransa ko janyo baki ya yi jini sai dai idan a bisa lallura ne yin aswaki da ɗanyen itace ga mai azumi kurkuren baki domin wasa ga mai azumi sanya kwalli da yake ɗauke da itacen sabar mai tsananin ɗaci ko miski da yake da ƙamshi wanda zai ji ɗanɗanansa ko ƙamshinsa a maƙogwararsa. Rera waƙa ga mai azumi, sai dai a wajen bukukuwan jagororin shirya na iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi musalam. Yanzu kuma ga addu'ar rana ta goma sha biyu a watan Ramadana mai alfarma. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم زيني فيهم بالستر والعفاف واسترني فيهن بلباس الجنوع والكفاف واحملني فيهن على العدل والإنصاف وامن لي فيه من كل ما أخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين يا الله ka yi min ado da sutura da kuma tsarkaka ka suturce ni a cikinsa da suturan tabbaci da wadatuwa ka sanya ni a cikinsa in riƙi gaskiya da adalci kuma ka kare ni a cikinsa da dukkan abin da nake tsoronsa da kariyarka ya kariyar masu tsoro daga ƙarshe nake fatan Allah ya karɓi ayyukanmu baki ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari biyar sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. mu a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu yi magana ne akan yadda ƙasashen larabawa na kudancin tekun fasha suke kallon kugen yakin da Amurka da haramtacciyar ƙasar Isra'ila suke kadawa a kan iran da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana karuwar zaman ɗaɗar da yiwuwar kunna sabuwar wutar yaƙi a wannan yanki na yammacin asiya kenan zai iya yin tasiri mai ƙarfi a kan tattalin arzikin ƙasashen kudancin yankin tekun fasha da ma muhallin da suke ciki. bayan da yaƙi ya ɓarke a tsakanin ƙawancen gwagwarmaya da 'yan sahiyoniya a ƙarƙashin cikakken goyon bayan turai da nato raunin ƙasashen yankin yammacin asiya ya sake fitowa fiye da kowane lokaci a baya musayar wutar da aka yi a tsakanin tehran da tel aviv ya sake dawo da yanayin yaƙi a cikin wannan yanki abin nufi a nan shine cewa ƙasashen larabawa na gabas kamar yadda suke kiran kansu da suka raba kansu tsakanin larabawan gabas da kuma yamma wato waɗanda suke a nan yankin yammacin asiya da kuma waɗanda suke a afirka wanda ake kira arewacin afirka to waɗanda suke a nan gabas ɗin a kuma gabar tekun fasha suna fama da matsala ta zama cikin fargaba ta tsaro don haka suke neman ɓangarorin biyu da su rage ɗaga murya a kan batun yaƙi tare da cewa gwamnatin iran ta wannan lokacin ta sha nana ta cewa da akwai buƙatar ƙasashen wannan yankin su haɗa ƙarfi da ƙarfe wuri ɗaya domin tabbatar da shimfiɗa tsaro a yankinsu ba tare da sun buƙaci wasu ƙasashe daga waje ba sai dai kuma duk da haka jami'an sahiyoniya a ƙarƙashin sabon mazaunin white house suna magana a kan cewa za su kawo cibiyoyin makamashin nukiliyar iran hari ruwayar da wannan almara ta 'yan sahiyoniya take cewa shine wai bayan watanni goma sha biyar daga farmakin guguwar a ƙasa iran ta ƙara darajar uranium ɗin da take tacewa saboda ta ƙera bom ɗin nukiliya domin ta ƙalubalanci aramtacciyar ƙasar isra'ila da shi a ƙarƙashin wannan riwayar ta ƙarya sun ci gaba da cewa idan har kasashen turai ɗin ba su iya cimma wata sabuwar yarjejeniya ba a kan shirin makamashin nukiliyar na iran wanda hakikanin gaskiya suna nufin raba iran da dukkanin wani ƙarfi da fasaha take da shi sannan kuma ta miƙa musu wuya su sarrafa ta yadda suke so to amurkan da haramtacciyar ƙasar isra'ila za su ɗauki mataki na gaba da shi ne kai hare-hare a kan cibiyoyin nukiliyar iran a ɗaya gefen kuwa iran ta bayyana cewa duk wani hari da za a kawo a ƙasarta to zai zama masomin yaƙi gadan-gadan a faɗin wannan yankin sai dai kuma da akwai wata fuska ta wannan wayar wacce ita ce yadda shugabannin ƙasashen larabawa suke gogoriyan ci gaba da wanzuwa a kan kargoginsu na mulki wannan ne ya sa firaministan ƙasar qatar kuma ministan harkokin wajenta sheikh muhammad bin abdulrahman alisani ya faɗi cewa duk wani hari da isra'ila za ta kawo cibiyar nukiliya na iran musamman ma dai cibiyar nukiliya ta Bushehr, zai gurɓata ruwa ya kuma jefa ƙasashen yankin cikin ƙarancin ruwa ministan na ƙasar qatar ya kuma ƙara da cewa ƙasarsa ta yi nazari da bita akan sakamakon da harin isra'ila akan iran zai haifar don haka ta ƙara yawan wuraren adana ruwan sha da za ta buƙatu da shi mai tsabta sai dai hakan bai kawar da barazanar da ƙasashen yankin suke fuskanta ba domin ba ruwa ne kaɗai zai fuskanci wannan matsala ba har da duk wani abu mai rai a cikinsa kuma harkar sufuri ta ruwa ita ma za ta samu koma baya a cikin wannan yanki ta kuma fuskanci hatsari mai girma har ila yau in ji ministan ƙasar ta qatar da akwai yiwuwar iran ta mayar da martani wanda zai sa a rufe mashigar ruwan hormuz da kuma kai wa cibiyoyin man fetur da na makamashi hare-hare idan haka ta faru abin da zai biyo ba shine mutuwar tattalin arziki a yankin idan har kasashen yammacin turai suka kunna wutar yaƙi a wannan yankin to kuwa tattalin arzikin kasashen kudancin tekun fasha zai fada cikin babban matsala tasiri na farko shine farashin man fetur zai karu da yawa saboda kasantuwar wannan yanki ne muhimmin wurin da ake fitar da man fetur da sauran makamashi zuwa kasuwannin duniya wannan zai sa idan aka sami wata matsala a cikin yankin zai shafi jigilar man fetur da sauran makamashi zuwa kasuwannin duniya za a iya samun karuwar farashin kudin makamashi mai yawa na wani lokaci kaɗan amma nan gaba da nisa za a fuskanci hauhawar farashi na sauran haja da kayan masarufi ba a nan yankin ba kaɗai har da kasuwannin duniya hakan zai rage bukatuwar da kasuwannin suke da ita da man fetur kuma zai cutar tattalin arzikin kasashen duniya ba na wannan yankin kaɗai ba wani abu da zai iya faruwa saboda rashin tabbaci da tsaro a cikin wannan yankin shine raguwar zuba hannun jari a cikin kamfanoni da cibiyoyi na kasashen kudancin tekun fasha hakanan kuma masu zuwa yawon buɗe ido ma za su ragu idan kuwa aka samu raguwar masu yawon buɗe ido to kamfanonin jiragen sama za su fuskanci karancin matafiya da hakan zai shafi zirga-zirgar su a wannan yanki wani shafin da za a buɗe na karuwar kashe kudade a fagen tsaro da ƙasashen wannan yanki za su yi idan kuwa aka shiga wannan zangon to abin da zai biyo baya shine raguwar kudaden da za a yin amfani da su wajen ci gaba da raya ƙasa da kuma gina muhimman cibiyoyi domin an karkatar da wani yanki mai yawa na kudaden zuwa sayan makamai da hanyoyin kare kai zaman lafiya da tsaro da kwanciyar hankali sa da buƙatar wato zaman ƙasashen wannan yankin su zama masu ɗaukar nauyin kansu da kansu ta fuskar tsaro da nesantar da tsoma bakin ƙasashen waje a dalilin haka duk wani yunkuri da amurka da isra'ila za su yi domin tayar da zaune tsaye a cikin wannan yankin zai hargitsa zaman lafiya su kuwa masu zuba hannun jari daga waje za su yi sauri su janye kudadensu da suka riga suka zuba su nufi wasu kasuwannin na duniya da ake da tsaro fiye da nan abu ne mai yiwuwa kuma janye hannun jarin ya haddasa raguwar darajar kudaden kasashen wannan yankin bangaren gidaje musamman na kasuwanci zai fuskanci nashi koma baya a cikin waɗannan ƙasashe za kuma a sami matsalar waɗanda za su zuba kudadensu na jari a cikin harkar gine-gine har ila yau wani shafi da za a buɗe shi ne na batun gurɓatar yanayi kamar yadda ministan harkokin wajen ƙasar ƙatar ya bayyana bullar duk wani yaƙi a kudancin tekun fasha da amurka ko isra'ila za su haddasa to barazana ne ga tsarin yanayi na wannan yanki wato a cikin muhalli domin kuwa cibiyar bushehar tana kusa da gabar ruwan tekun fasha ne don haka duk wata illa da za ta yi to zai shafi kasashen da suke yankin musamman ma dai muhalli da kuma yanayi na ruwa da kuma na cikin sarari hakanan kuma idan iran ta mayar da martani a kan cibiyoyin makamashi da kuma na nukiliya na daimona na haramtacciyar ƙasar isra'ila to yanayin da waɗannan ƙasashen za su sake faɗawa zai ƙara muni fitar da gurɓatacciyar iska da tatsatsi mai hatsari za su gurɓata yanayi da muhalli na teku da kuma a cikin iska da ma zai iya kaiwa ga mutuwa ta wannan muhallin baki ɗaya. da abubuwan da suke rayuwa a cikinsa za kuwa ɗauki shekara da shekaru gabanin shawo kan lamarin zai kuma shafi lafiyar mutane da suke rayuwa a cikin yankin hakanan ta dabbobin daji da kuma ƙasan noma ƙasashen kudancin tekun fasha suna da haƙƙin su kasance cikin damuwa dangane da siyasar trump da netanyahu dangane da tunaninsu na kaiwa cibiyoyin nukiliya irin hari. ba su son ganin cewa yankinsu ya zama fagen dagar yaƙi domin kuwa za su cutu matuƙa ta fuskoki mabanta don haka ƙasa amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila su ne suke da alhakin jefa ilahirin yankin na tekun fashe cikin gagarumin matsala da kuma mayar da wannan yankin fagen daga. to ma sauraro za mu dasa aya a nan kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya.